الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لم يتي فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف تلاف نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه وغلب هذا الخوف لداء العشق دفعه tumar yake cewa idan waɗancan matakai na wannan cuta matakanta na farko suka fara bayyana a tare da mutum suka fara samun zuciyar mutum ya zanto ya ga abin kuma yana kan abin ya ga kansa kuma ya yi ta tunani a kansa ya yi tunanin samun samunsa to amma kuma daga ƙarshe sai yake tunanin abin da zai biyo baya babba na saban Allah na fushin Allah na wutar jahannama wannan ta sa shi ya ji cewa ya cire wannan abin daga zuciyarsa to kaga wannan cutar ba za ta shiga ta kama a cikin ransa ba to shi ne ce to idan irin wannan tsoron ya rasa shi in ya rasa irin wannan tsoron wani tsoro ne na ranar lahira tsoro ne na kamun Allah subhanahu wata'ala tsoro ne na addini to in ya zanto tsoron addini bai bujiro masa ba amma kuma sai tsoro na wani abu na duniya ya bujiro masa ka kaufi talafi nafsihi ya fara jin tsoron zai iya rasa rayuwarsa ko zai iya rasa dukiyarsa akan wannan abu ko darajarsa da mutuncinsa za su zube a gurin mutane ko kuma akwai wani mutum da yake ɗaukar shi da mutunci in ya ji wannan abin da yake faruwa zai daina ganin mutuncinsa ko mutuncin wani wanda yake da mutunci a gurinsa shi ma mutuncinsa zai zube wa galaba hadha al-khawf lida'i al-ishq sai wannan tsoron tsoron abin da zai iya biyo baya a duniyance ya yi rinjaye a kan wannan abin da zai jawo masa tsananin so ɗin to shi kenan da fa'ahu sai wannan tsoron ya ture masa wannan son daga zuciyarsa kaga ya samu maganin abin da yake gudu zai same shi وكذلك إذا fawati من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع هو أحب إليه وأنفع له ko kuma المأشور هو كما هكذا إليه in ya ce zai nemi wannan abin ya same shi to kuma akwai wani abin da ya fi so zai rasa shi akwai wani abin da ya fi amfani a gare shi zai rasa shi to sai ya gabatar da kan wannan abin da ya fi amfani a wajensa ya fi so a kan wannan abin da yanzu ya gani ya fi so to kaga a nan ma in dafa an da ishku wannan cutar za ta rabu da shi wato ya auna tsakanin abin da yake so da kuma wani abu shi ma da yake so kuma wannan abin na biyu da yake so ya fi girma ya fi amfani a wajen sama da wannan abin da yanzu ya gani yake so Yaga in ya samu wannan kuma zai rasa wancan to zai iya haƙuri ya fasa wannan ya tsaya ya tsare wancan abin da ya fi so to duk wannan hanyoyi ne da za su amfanar da shi yayin da wannan san ya buduro masa wanda zai iya zama masa cuta fa idan tafa zalika kulluhu idan duka waɗannan abubuwa ba su yi ba wato ya gani yana so ya yi kwaɗayin yana so kuma ya ji son ya shiga zuciyarsa ya ci gaba da tunanin abin duk wani abin kuma da zai zo ya kawar da hankalinsa daga wannan babu shi baya tsoron Allah baya tsoron azabar Allah baya tunanin lahirarsa baya tunanin mutuncinsa mutuncin dan uwansa mutuncin duk baya tunanin dukiyarsa matarsa ƴaƴansa duk baya tunani ba kuma ya tunani da rasa wani abin da shi ya fi wannan a'a wannan din ya fi komai a gunsa soyayyar wannan abin aw ghalabat mahabbatu al-ma'shuq lidhalika in jazaba ilayhi al-qalbu bi kulliyati to a lokacin gaba ɗaya zuciyarsa sai ta jawo ta koma kan wannan abu gaba ɗaya sai raja'a zuciyarsa gaba ɗaya ba da ita ga wannan abin wa malat ilayhi an-nafs kullal bayt duka zuciyarsa gaba ɗaya wato gaba ɗaya ya mika ka cokam zuwa ga wannan to nan ne halakar ciki to nan ne kuma cutar za ta shiga ta zauna daram a cikin zuciyarsa ta kuma ta ƙara girmama tana ta faɗaɗa har ta kai ga halakarsa ko halakar wani nasa ko kuma ya rasa mutuncinsa na duniya da lahira saboda ka shi matakin farko shi ya kamata a kawar kada a yadda ma matakin farko ya faru ballantana a je ga na gabansa ballantana har a kai ga shiga cikin irin wannan surkukiya wacce za a yi za tsaki take ake da eh, take da wahalar fita to wannan duka ibn al-qayyim yana sanar da kai irin abubuwan da suke biyo baya yayin da irin wannan makauniyar soyayya ta riga ta kama a cikin zuciya da irin abubuwan da za ta haifar kuma yana baka hanyoyin da zaka kauce ma faru zaka kauce wa aukawa cikin irin wannan zaka kauce wa faruwar irin wannan ah, wannan yana daga cikin ah, salo na shi ibn al-qayyim ta yadda zai faɗi cuta kuma ya faɗi yadda za a magance ta ta yadda zai faɗi abubuwan da suke jawo cuta ya kuma faɗi abubuwan da suke kawo maganinta shi yasa ake ce masa tabibul qulub wato likitan zukata yana bayanin irin cututtukan da suke bujurwa zuciya kuma yana bayanin irin yadda za a yi a ci karfin irin wannan cuta kuma dukkan wani abu wanda yake na laifi matakin farko na ka guje shi to kada ka kusance shi shi ne matakin farko na magance wata cuta kada a kusance inda ta shi sa la ta zina kada kusanci zina mana kada ku kusa ma zuwa ga abin da zai kai ku gare ta musulunci ya haramta dukkan wani abu wanda zai iya haifar da ita wannan cutar ya hana mutum ya kaɗaita da matar da ba ta shi ba su zama su su biyu a guri ce da babu na ukunsu sai shaidan ne zai zama na ukunsu ya hana mace kaɗai ta shi ke wata doguwar tafiya ya hana mutum ya ƙura wa mace ido ko mace ta ƙura namiji ido Eh? ya hana duk wani nau'i na cakuɗe ɗeniya ga matan da suke ba abin nan ba ba abin nan ba ba muharramai ba ba kuma matar mutum ba ya nemi a sai zama akwai shamaki tsakaninka da su ya hana su sassauta murya da kas da wato abin nan eh, kwarkwasa da da murya a gaban namiji da za su iya masa sha'awa dukkan wasu hanyoyi dai da za su iya kaiwa zuwa ga wannan cutar musulunci da ya dode su to babu abin da yake sa irin wannan cutar ta fantsama sai barin waɗannan matakan da musulunci ya shimfiɗa a cikin rayuwar mutane ya hana mace ta caɓa kwalliya ta ya umarci ta sa hijabi sai su jikinta da sitirce dukkan wasu mafatin abubuwan da za su fitini mutane da sitirce su duk wannan dan kada a samu matakan farko ma su fara faruwa don matakan farko suka faru ko cutar kuma za su shiga jikin mutane to amma da ya zanto yanzu gaba ɗaya duk waɗannan matakan an sa ƙafa an shure su mutane sun ɗauke su ba komai ba to sai zanto cutar kuma tana ta fantsama tana ta fantsama kuma da yake cuta ce ta zuciya da take kashe mutum sa'ada ta duniya da ta lahira sai ya zanto shaidan shi kuma yana kawata ta da shi dama haka yake so ya rusa rayuwar dan adam duniyarsa da lahirarsa sai zanto yana kawata ta a idan mutane sai zama na ita ce birgewa ita ce kwalliya ita ce wayewa wacce ta yi shiga ta baɗala shiga za ta fitar da dukkan wani abu na sha'awarta a fili ta yi hotuna ta yi kaza ta yi kaza ta shiga maza sai zato wannan shine wayewa shine yanci shine sanin matsayinta shine kaza shine kaza to daga nan kuma cutar ta shiga cikin zukata shi sa wannan fasadi ya riga ya mamaye ko ina ya mamaye ko'ina kuma ba za a taba samun warakarsa ba da gyaransa sai an bi waɗannan matakan da shari'a ta shimfiɗa ba wani mataki da za a iya ɗauka a gyara in ba waɗannan da shari'a ta shimfiɗa ba su ne kawai gyaran a kiyaye duk abubuwan da shari'a ta ce a kiyaye a kiyaye amma inda ba za a kiyaye ba to mutane ba mala'iku ba ne wannan garizar ta sha'awa tana nan a cikin su annabi yusuf yana cewa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna in baka kawar nun da kaidun su ba zan karkata annabi yusuf alaihi salam wanda ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa minal mukhlasin yana daga cikin zaɓaɓɓu da Allah subhanahu wata'ala ya ji kazalika bi rabbuka kamar haka ubangijinka zai zaɓe ka zaɓaɓɓe ne mustafa ne mujtaba ne amma duk da wannan ya san ɗabi'ar ta mutum tana nan akan mutum Allah bai canza shi ba ya zama wasa wani abu inda ma ana basharun yana nan a bashariyarsa tarkibin da Allah ya wa ɗan adam shine ya sa masa wannan gari zaɓe ta karkata zuwa ga sai nau'in jinsinsa jinsin mutum ita ce mace ita ma ta maka gari ta karkata zuwa ga namiji wannan kuma dan a kiyaye a annasulul insani da zanto dan adam wato jinsin dan adam ya ci gaba da yaduwa don da Allah subhanahu wataala yayi dan yi namiji baya san mace ita ma mace ba ta san namiji to jinsin dan adam karewa zai ba zai yawaita ba to dan a tsare wannan jinsin na dan adam tunda ba za a rika mana halittar da aka yi Adam da hawa ba a ci gaba da halittar mu da kunfaye kun kawai dole zai za a halicce mu ne ta hanyar saduwar namiji da mace to in akwai buƙatar wannan jinsi wannan baqa'u wannan nasl annau al-insani shine a samar da wannan gariza a cikin dan adam zanto akwai shi a jikin mace akwai shi a jikin namiji to da aka samar da wannan gariza kuma sai musulunci shimfida yadda zai zanto gariza ta yi aiki a inda ya kamata ba irin ta dabba ba zanto an kiyaye ta da za a samu tsari a ciki to shine da aka shimfiɗa waɗannan dokoki to in ɗan adam ya sa kafa ya ture waɗanda dokokin to ya kuma shi dai ba zai magance gariza ba gariza tana na aika da shi ba ta rabu da shi ba to tunda ba zai magance ta ba to kuma za ta ci gaba da aiki ne tunda dukkan wani shamaki da wani hanyoyi da aka aka samar na ta yadda za a yi regulating dinta ta zanto tana aiki daidai ba tare da hargitsewa ba shi kuma ya ture wannan gaba ɗaya to shi kenan sai zama kuma rayuwa ta koma kawai irin ta dabba saboda ka ba ta yadda za a yi tsarin zamantakewa ya dawo daidai a samu mujtama mai tsarki mai tsafta da babu yawan fasadi a ciki sai in an kiyaye waɗannan mata sun daina cakuduwa da maza sun dinga shiga shiga ta mutunci shiga irin wacce musulunci yake su yi wala tabarraja tabarrajan الجاهلية الأولى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يزنين إيه؟ عليهن من جلابيبهن دول أنن كاينو جيد أبو جيد في الأمس صيني ذات شقاته شقاته للبي ولا لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مذاسو لك أنك أنت ملي السبا تيدى وان دا يكير تشأوى حرق تشأوى دك سنتي أي وانها idan to babu wannan to shi kenan sai a samu daidaito a cikin a cikin rayuwar rayuwar jinsin dan adam to ne nan ibnu qayyim yake gaya maka ga matakin da yake farawa amma kuma ga hanyoyin da idan mutum yayi kokarin kiyaye su to wannan cutar ko da tashi ko da virus din ya shiga jikinsa ba zai iya zama cutar ba wannan matakan za su kashe wannan virus din kuma shi kenan sai ya mutu ba zai zama masa cuta ba to da za a bi irin waɗannan nasihu to da an samu tsafta a duka a rayuwa ta al'umma da musulmi sun samu tsafta a cikin rayuwarsu to amma kuma sai kaga cewa wanda za su tsaya su ga cewa an kiyaye waɗannan abubuwan ko suna magana a kansu gari ake suna takurawa mutane ko suna takurawa mata ko suna hana sakat ko suna hana mata su zo su yi gogayya har ma da wani gogayya su yi gogayya har da wani kafaɗa da kafaɗa shiga daga nan kafada da kafada to ma'ana dukkan waɗannan shamakin da ubangiji ya kawo domin a daidaita garizar da take da shi a cikinsu to an an kwashe su an zubar da su shi nan sai zanto gariza kuma shi ya yi amfani da ita ya yi amfani da ita wajen ya ƙara lalata jinsin jinsin ɗan adam ya lalata jinsin ɗan adam ka duba ƙasashen turai yanzu mutum hal alfahari yake ya san ubansa saboda yawancinsu ko dai ba su san iyayensu ba ko kuma suna shakkar iyayensu ne in dai ba kama suka yi ba kama an tsaga kara din nan ya ga shi da uban kama an tsaga kara shi ne zai nasa cewa ubansa amma in ba haka ba ko dai ya zarata uban ko kuma a in ma ya san uban ya zanto akwai ma shakka uban nasa ne ko ba nasa ba amma Allah ya tsare al'ummar musulmi ba haka suke ba to su kuma ba za su taba yadda ba su su zama sun abin da ɗinsu ya lalace rayuwarsu ta zamantakewa su ta lalace ko kuma ta ku tana nan da ke ba za su so ba haka waddo lau na kama kafaru ta fatakununa sawa'a abinda suke so irin yadda su suka kafirce wa dokokin Allah kuma ku yi haka to in kuka yi haka duk kun zama daidai wa daidai yadda zai tashi bai da tabbas waye ubansa ko ma bai san uban nasa ba shi ma dan musulmi ya tashi bai san ubansa ba ko yana shakkar ubansa ubansa ne ko ba ubansa ba to wannan shi ne abinda ake ta kokari yanzu a cewa a cikin al'ummar musulmi an samar da wannan za a yi kafa dokoki za a yi kafa ƙungiyoyi waɗanda za su yi ta aiki wajen su ga sun samar da wannan da irin wannan tsarin a cikin al'umma to musulmi su za su tsaya su ga sun yaƙi wajen su da sun tsare wa kansu waɗannan abubuwa wanda su suka ba su fice suka zama daban suka zama unique a cikin al'ummomi suka zama ba kamar sauran al'ummomi kuntun khaira ummatin ukhrijat lin suka zama ne khaira umma suka zama mafifitan al'umma ba don kuma saboda sun tsaya sun kiyaye tsarin da ɗan adam zai ci gaba da zama ta ɗan adam ba wai ya koma dabba ba dan da zarar ya bar tsarin to zai koma dabba shi yasa Allah ya ce wa kafirai ulaika kal an'am wal hubaba yace su waɗannan kamar dabba suke kuma in ka duba rayuwar ta suka kamar dabba ce kamar rayuwar dabba ce kaga dabba yayin da ta haifi ɗanta yana ƙarami za ka tana kula da shi za ta ma iya faɗa za ta iya komai za ga cewa dabbar da take gujewa zaki ko kura ko wani naman daji a kan ɗanta sai ta ƙi za ta tsaya ta karawa da shi don ta ceci rayuwa ɗanta to amma da zarar ya girma shi ke nan kowa kama gabansa to kusan haka rayuwar tura take rayuwar mutanen yamma haka take da zarar yaro ya kai kai shekara ta takwas to shi nan uba bai isa ya hana shi ba ya sa shi ya masa fada shi ke nan zai je kai karinsa akwai hukuma ta musamman da idan yaro yana jin an takura masa gida zai je ya faɗa a wannan hukuma cewa ubansa yana yi masa faɗa ya je ya gida wa gida ya kwana ko ya ce yana yi masa faɗa yana dawowa gida a bige yana yawan shaye-shaye to irin wannan in ji takurawa ko ta ce takura ta je wannan hukumar da zai je ya kai kukanta cewa gashi ana takura masa babansa da babarsa suna takura masa sai a zo a kwace shi daga hannunsu ko a kira su a yi musu wonin da farko a yi musu wonin kan su ƙara shiga rayuwarsa yanzu shi yana da yancinsa ya yi abin da yake so saboda haka yarinya za ta shigo gida tana rike da hannun saurayinta su wuce ta gaban uwar da uban ba su isa su yi magana in sun yi magana da ya shiga za su shiga wajen abin da private private abin da issue nasu abin da ya shafe su su fabin layi su za su zama za su shiga ciki su saura ka kaga rayuwar ta koma irin ta dabba yadda dabba in ta zanto ta girma shi kenan sai dai dan teje ta ma ta ke harkar gaban saboda haka waɗannan abubuwa da ibn qayyim yake faɗa su ne dai matakai da musulunci ya zo da su su ne wanda alkur'ani da sunna suka nuna su ne wanda tarbiyyar da annabi ya ba wa sahabbansa maza da mata tabbatar ya zanto akwai wannan shamaki gudun kada wannan gariza a ciki ta sai ta aiki ba kai ba kai ba gidi ba kan gado to shi ne sai malai ya ci gaba da cewa fa'in kila fa'in kila kada zakartun afatul ishki wa mazarrahu wa mafasida لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها ركة الطبع وترويح النفس وكفتها وزوال ثقلها وريادتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة وركة الحاشية ولطف الجاني وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي إن ابنك قد أشك فلانا فقال الحمد لله الذي سيره إلى طبع الآدمي وقال بعضهم العشق داء أفئدة الكرام وقال غيره العشق لا يسلب إلا لذي مروءة ظاهرة وقليقة ظاهرة أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل أو لذي أدب بارئ وحسب ناسئ وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان ويسفي ذهن الغبي ويسقي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له وقال آخر العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويسفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام كما قال الشاعر سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب قائل كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهل يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله ويهتز للمعروف في طلب العلا لتهمد يوما عند ليلى شمائله فالإشك يحمل على مكارم الأخلاق وقال بعض الحكماء الإشك يروض النفس ويهذب الأخلاق إظهاره طبعي وإدماره تكلفي وقال الآخر من لم يهيج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي وهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج وأنشدوا في ذلك إذا أنت لم تعشك ولم ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب وقال آخر إذا أنت لم تعشك ولم ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء وقال آخر إذا أنت لم تعشك ولم تدري ما الهوى فكن هجرا من جانب الصقر جلمدا وقال آخر إذا أنت لم تعشك ولم تدري ما الهوى فقم واعتلف تدنا فأنت حمار وقال بعض العشاق أولو الإفة والصيانة إفوا تشرفوا وعشاقوا تذكروا ما yace يتي in qila qad zakartum afat al-ishq wa madarahu wa mafasidahu fa التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب to nan malam zai kawo ra'ayin waɗanda suke ganin cewa eh, shi wannan tsananin so ɗin da zai iya samun mutum har ya kai ga wannan matakin ai yana da amfani me yasa kai malam kake ta faɗa cututtukansa ba za ka ambato wani bangare na amfaninsa ba tare da cewa akwai amfanin nuka da yawa tari a cikin wannan al'amari amma suka ta ɓatawa suke ta faɗar laifuffukan ko cututtukan ko aibubbukan da suke ciki to tun daga wannan wato fakara daga wannan sakin layi zai kwashe mu ya yi tafiya mai tsawo cikin wannan fasalin yana bujiro mana da hujjojin waɗanda suke ganin akwai amfani a cikin irin wannan makauniyar soyayya waɗanda ibn qayyim mai ki faɗa su saboda ka karatun mai yanzu zai ɗau lokaci yana ka abinda za mu yi wa muna tanin kaya a ciki shubuhohi ne ina tsoron ya zato shubuhohin nan ana ta faɗa su wasu su da shubuhohin su ce gashi ma ana karatu an ce kaza an ce kaza yanzu ba zai ba mu tashi ba mu ansa ba sai wajen shafi ashirin da wani abu saboda ka karatu ne na wajen wata nawa ƙila sai bayan ma sallah sannan za mu fara ba da sauraka zai ta kawo irin hujjojin da suke kawowa cewa shi wannan abu ai yana da amfani ga shi daga cikin amfanin nukansa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da haka sai ya kamata a fahimta tun daga yanzu abinda za a faɗa ba wai shi ne ra'ayin da shi ibn qayyim yake tabbatarwa ba shi ne yana kawo ɗaya ɓangaren ne yana kawo ɗaya ɓangaren ne ar-ra'yu war-ra'yu wanda opposite side yake kawo sauraka yanzu zai kawo maka hujjojin da suke bayarwa idan irin amfanin da yake cikin wannan abin da yake kushewa amfanin dukan da suke ciki shi zai ta kawo akwai kaza sun ce akwai kaza akwai kaza sun ce akwai kaza sun ce akwai kaza sun ce akwai kaza to sai ya gama sai kuma ya dawo ya ci gaba da ba su amsa sauraka za a ɗau lokaci ana jin shibohi ne kuma kawai dole zo karatu to ya ta shugohi in Allah ya sa akwai wani gurin da za mu ɗan yi dajiya mu dan sai wasu abubuwa sai a yi sai a wuce kuma eh, amma dai mu jira shi ibnu qayyim yana nan tafi da nashi da nashi jawabu to ka daga fa in qila din nan fa in qila kaga in ce shartiya to jawabin ta yana can bayan shafi 20 da wani abu fa in qila idan aka ce wato idan wani ya ci ko wasu suka ci qad zakartum afaqal isafatil ishq kun ambaci cututtukan da ke cikin wato wannan tsananin so wa madarrahu wa mafasidahu da cututtukan da ke cikin sa da barnace barnacen da ke cikin sa fa halla zakartum manafi'ahu wa fawa'idahu to hana ba za ku ambaci ba amfanin da fa'idojinsa me ba za ku faɗa ba allati min jumlatiha wanda daga cikin fa'idodinsa akwai rizqatu tabi'i yana sa ɗabi'ar mutum ta laushi da zato mai ɗabi'a sauka ɗabi'a wa tarwihun nafs yana sanya mutum nishaɗi sannan wa kawtifatuha yana sa ya zato mutum baya da nauyin wato zuciya zuciyarsa ba mai nauyi ba wa zawala fitliha ta zato mai sakayo din zuciya sannan kuma zuciyarta zato babu nauyi wa riyazatuha kuma zai saba a zuciyarsa abin da ya dace ta sani wato kamar akwai horo ga zuciyarsa ita kanta sannan wa ha ala makarimul akhlaq sannan zai sa ki zanto mai kyawawan dabi'u wato in ya shiga cikin wannan tsananin soyayya to wannan ɗan soyayya zai sa shi ya zama mai kyawawan dabi'u domin zai zama mai kyauta zai zama mai alheri zai zama mai kaza zai zama kaza an ce baya zai bayar ka ce ba da damuwanci zai baka zama alheri ba da Allah ba mina shaja'ati zai zama jarumi akan in ya ga za a yi mata wani abu zai tsaya ya tare ta koda zai rasa rasa ai jarumta ce jarumta ba mai kyau ba wal karam zai zama karamci ne mai bayarwa ne wal muru'ati zai zama mai kiyaye mutuncin sani ba zai so ya wani da zai zo a gabanta ba wa riqatil hashiya zai zama mai sassaucin sassaucin sassaucin hali wato zai zato zama da shi abu ne mai sauki ba zai yi ka kyaran mutane da sauransu ba sannan wa rukun jani zai zama mai saukin kai ne su duwannan wani abu ne wani bangare ne na amfanin wannan abu to shine sai kuma za su kawo maganganun wasu daga cikin magabata da wasu kistoshi da wasu baitoci na waƙoƙin larabawa waɗanda duk za su tabbatar da waɗannan abubuwan da suka faɗa da cewa shi irin wannan makauniyar soyayyar takan haifar da waɗannan abubuwa na kirki wa qad qila li yahya ibn mu'adh ar-razi an taba gaya wa yahya ibn mu'adh ar-razi irin daga cikin magabata ne da suka shahara da da bautar Allah mutumin rai aka ce da shi inna ibnaka ashiqa fulana danka ya mato wajen san wanci fa qala alhamdulillahi alladhi sayyarahu ila tab'i al-adami ce sai yace ya gode wa Allah ya da ya mayar da ɗansa ya zanto yana da ɗabi'a ta ɗan adam wato ɗabi'a ce gaskiya ne kaga wani alwari to kaga matsala ko wani ya fara kasa eh ka yi zaje ko ina ba ya gode Allah da ya sa ɗansa ya zama ɗabi'arsa ta ɗan adam ɗan adam haka kamar da muka faɗa a baya haka Allah ya tarkibar rakka ta ɗan adam haka take ya masa wannan zuciya ya kuma sa masa wannan gariza wasu ai ɗansa yana mutuwar kan wance ce to ya gode Allah da ya bashi a ɗabi'arsa ɗan adam wa qala ba'dhum wani ma daga ciki yake cewa al-ishqu da'u afilatil kiram wato tsananin so cuta ce da suke kama zuciyar mutane masu karamci wato cuta ce ba ta kama mutanen da suke marowata sai mutane da suke da karamci domin su ne za su iya bayarwa su iya za su iya kashe kudinsu akan wannan kaga abin kirki ne ya ce kenan ya luhu illa da zimu ru'atin zahira wa khalikatin zahira وخليقة طاهرة أو لذي fadilin wa وإحسان كامل wani kuma ya ce irin wannan tsananin so baya dacewa sai ga mutumin da yake da mutunci na zahiri wato zahirinsa mutum ne mai mutunci kuma yana da halaye masu tsarki ɗabi'unsa tsarkaka aure zai lisanin fadil ko yana da harshe wanda yake mai falala harshe mai daraja wa ihsanin kamil yana da kyautatawa cikakkiya aure zai adabin bare ko kuma yana da adabi ladabi kyakkyawan ladabi ko wa hasabin nasi ko yana da kyakkyawan asali waɗanda nan su ne irin wannan cutar take kama su mutane masu mutunci masu kyawawan ɗabi'u masu wato daddaɗan harshe kyakkyawan harshe kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan ladabi masu kyakkyawan asali to waɗannan su ne irin wannan cutar take kama su ashe kaga ashe abu ne mai kyau mutum ya kamu da wannan to alama ce cewa yana cikin wannan rukunin na mutane وقال آخر ونكم يجي العشق يشجع الجنان جنان الجبال وتعلم وانا انا الانسان ينا قارا ومتن قرفن زوجيا zai zama mai karfin zuciya saboda abin da yake so zai iya salwantar da rayuwarsa ma ba zai ji tsoron duk wani abin da zai tunkara ba rage cimma bukata kaga abin da ya ja masa shine wannan makauniyar soyayya wai saffi zihin al yana kuma tace kwakwalwar wawa wani wawa takarai to in ya shiga irin wannan sai ka yana wasu maganganu waɗanda yake nuna kwakwalwarsa ta samu wato eh, eh, ta yi kyau duk wani gurɓace kwakwalwa da yake fama da yake babu saboda zai da yin maganganu masu wata ƙila ma a jishi yana shirya wasu baitocin mahaukoki yana waka ya zama fasihi saboda wannan cutar da ya ta kama shi wa yusakhi kaffal baqir sannan tafin hannun wanda yake marowaci kuma sai ya zama mai yawan kyauta wato mai yadda mai yawan mai yawan kankamau sai kuma kowa mai kyauta saboda wannan sai aka zo aka bashi labarin abinda masoyi shi ciki to da abinda kake so na goma ta arziki zai maka duk da da marowaci ne amma yanzu an samu hanyar da za a rika samun wani abu a jikinsa an zo an kama masa labari ai yanzu muka haɗu wallahi ta ce in na ganka in maka gaisuwa kaza kaza kaza kaza Allah ko Allah <laughs> to to zaka tafi ito ga wannan kai kaza wa yuzillu izzatal muluk kuma yana tsantsantar da izzar sarakuna wato masu sarauta sarakai to duk yadda mutum ya kai ga sarauta in ya kamu da wannan to sai ka ga ya wulakanta a gabanta tana tashi wasu abubuwan da a matsayinsa bai kamata ya yi ba amma kuma sai ka ga yayi wa yusakkiru nawafil al-akhlaq kana dabi'u wadanda suke marasa kyau wanda suke sa mutum ya bazama ya rika abubuwa da suke ba na nutsuwa ba to in ya samu shiga cikin wannan fitar kuma ya samu nutsuwa ya dawo ɗabi'unsa sun zama ɗabi'u ne na nutsuwa wa huwa anisu man la anisa lahu shi wannan tsananin san yana zama abin wato ɗeba kewar wanda ba shi da abin ɗeba kewa in ya zauna zai yi ta tunanin abin da zai yi ta tunani na wannan abin sauraka ya samu abin da zai ɗeba masa cewa ba zai ji kaɗaici ba wa jalisa man la jalisa lahu ya samu abokin zama in da ba shi da abokin zama to yanzu ya samu abokin zama don zai zauna a kwakwalwarsa za su yi ta yawo saboda ka sai ta suranta masa abubuwa iri iri iri iri iri iri da haka ba zai ji tsawon dare ba ba zai ji tsawon lokaci ba ba zai ji kaɗaici ba to ai duk wannan suka ce ai kaga wani abu ne mai kyau to kai ibnu qayyim da me zaka ka rika faɗa wannan abubuwa ba sai dai ka ci cewa zai zalunci shirka waye waye waye kashe kashe mace mace da me zaka faɗi waɗannan abubuwa ba tare da cewa akwai su ana samun su ko ba a samun su ana samun su za a zo ku ga wanda da baya kyauta a dalilin haka ya zama mai kyauta wanda za ka baya dariya baya murmushi a dalilin haka ya zama mai murmushi wanda za ka shi dolo kare a dalilin haka ya zama wani fasihi mai dabara mai wayo mai haziki sai to duk wannan alherin alherin wannan din da ya jawo haka dan mai ibnu qayyim ba za ka faɗi wannan ba sai dai kai ta faɗar zalunci da mutuwa da jini da waye wa qala akhar wani kuma yace al-ishqu yuzilu al-athqal shi wannan tsananin san yana kawar da nauye nauye wa yulatifu ruha yana sa ruhin mutum yayi laushi yayi taushi wa yusaffi kadar al-qalb yana tace gurbacin zuciya wato gurbatacce zuciya yana tace ta wa yujibu lil qiyaha li af'al kiram yana tanga mutum ya ji ya samu hutu da aikata ayyuka irin da mutanen kirki irin da masu karamci saboda ka zai iya dauka ya bayar ba tare da ya ji takurwa ba ya ji daɗi aiki ne na masu karamci shi ba yi a da amma da ya shiga cikin wannan rutsi ya kamu da wannan cuta sai yake yi kuma yana jin daɗi to ai kaga wannan hanya ce mai kyau da mai wani ne kai ibnu qayyim duk ka gama faɗar abubuwa ba za ka faɗi waɗannan ba kama kala kamar yadda wani daga cikin irin waɗanda suka kamu da wannan cuta shine kusayyir azza yake cewa sayuhliku fid dunya shafiq sayahliku fid dunya shafiqun alaykum إذا غاله من حادث الحب غائله كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله ويحتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عنده عند ليلى شمائله لكي سيهلك في الدنيا شفيق عليكم وانا توصي يا مكم عينزوه zai iya halaka idan wato tsananin sanda yake tsananin sanda yake ciki tsananin sabon sanda ya fada ciki ya yi masa kitan gilla wato za ku neme shi ku rasa ga shi yanzu yana cikin ku yana tausaya muku yana taimaka muku to wani tsananin sanda yake ciki yanzu zai iya yi masa kitan gilla ya kashe shi karimun mutum ne mai karimci karimun ne mutum ne mai karamci mai sirra zai san abu a na sirri amma zai rufe shi ba tare da ya fito yana faɗasa ba ya san abu na sirri amma ya ɓoye ba ya faɗasa hatta ka annahu idan tafhamuhu an ka jahilu wanda su tambaye shi labarinka da ya sani ba ba zai faɗa ba sai ya shiru wato kai masoyinsa da ka kyale shi cikin wannan wahala yana da wasu asirrai naka da yawa da yake da shi amma saboda tabbatar da mutuncinka yana nan kuma bai tare da ya tona ya bayyana wani asirinka ba zai ɓoye asirin in an zo ana tambaye shi ba game da asirin da zaka zai yi kamar ba bai sani ba zai zama kamar wani jahili ne bai san abin da yake yi ba wadda bi an yumsi saqiman la'allaha idza sami'at anhu bi shakwa turafin. zai so a ce ya ya ya wayi gari ko ya yammatu kamar mara lafiya yawai eh, zama kamar mara lafiya watakila in ta ji labarin ba shi da lafiya za ta aiko masa da saƙon eh, ya jiki ko ala ba shi lafiya sauraka zai so a ce yau ya waye gari mai da lafiya a kan ya rika zama lafiyar salau saboda in yawa ba da lafiya kila ta dan aiko dan aiki ta ce an ji ba da lafiya tana mata ya jiki ويحتز للمعروف في طلب العلا a يوما عند ليلة شمائله da ya ji kuma ana neman wani abin alheri ana ce a taimaka ga wasu marayu a taimaka ga wasu marasa lafiya a taimaka ga wasu basu da abinci to nan da nan zai zabura ya ga ya taimaka saboda an je ana ba da labarinsa a gurin laila a faɗa alherinsa to wani aida abin kirki ne ya zama mutum karimi mai rufe asiri ya zama mutum mai alheri mai kyautatawa a dalilin wannan soyayyar dan ba za ku faɗi wani alherin ba da zanto zai zama irin wannan mai irin wannan halin karamci haka ai ya kamata a ce kun faɗi wannan maimakon ku ta faɗar cutar haka su suke gaya wa ibn qayyim fal ishqu yahmilu ala makarim al akhlaq suka ce irin wannan makauniyar soyayya takan sa a yi kyawawan ɗabi'u wa qala ba'd al hukama wani daga cikin masu hikima yace al ishqu yurawwidu an nafsa wa yuhadhibu al akhlaqa shi irin wannan tsananin soyayyar yana korar da rai sai zuciyar mutum ko ran mutum mai zama an hora ta maimakon zanto mutum ne mara nutsuwa ba zaman ne rigitacci to irin iya shiga cikin wannan tsananin so din to zuciyar tashi za ta samu horo zai dawo ya zanto tsatse wa yuhazzibu al-akhlaq sannan kuma ya tsaftace ya tsaftace masa ɗabi'unsa ya zanto ɗabi'unsa masu tsafta ne masu kyau ne izharuhu tabi'iyyun mutum ya bayyana irin wannan tsananin san da ya fada ciki abin da ɗabi'a wato haka haka ne ta take ta ɗan adam to haka ba laifi yayi ba kuma ya fito ne a nesa ta mutum saɓanin a ce ya riƙa ɓoye abu in ya riƙa ɓoye abin to matsawa kansa yake yana abin da ya saba wa ɗabi'arsa ta mutum to kuma mutum ya fito a ɗabi'arsa a nesa ta mutum ai ya fi zama kamili akan ya riƙa fitowa a saɓanin yadda Allah ya yi shi suke cewa wannan ma abu ne mai kyau dan menene ba za a fito a bayyana shi ba izharuhu izharuhu tabi'iyyun wa izharuhu takallufiyyun bayyana wannan tsananin san idan ya kama mutum dabi'a ce ma'ana haka ne ce take a haka Allah ya gina shi saraka ya fito ne a ɗabi'arsa ta cikakken mutum amma izmaruhu ya ɓoye abin ya yi ta takura kansa ce wannan takallufi ne yana matsawa kansa ne abinda bai dace ba wa qala akhar wani kuma yace man lam tabtahij naka yuhayyij man tabtahij shine daidai Mallam lam tabtahij nafsuhu bis sawt ash-shaji wal wajh al-bahi fa huwa fasid al-mizaj muhtaj ila ilaji wani shi kuma sai ce sai yace wanda zuciyarsa ba ta yi farin ciki ba da murya mai daɗi bai ji murya mai daɗi ya yi farin ciki ba bai ga fuska kyakkyawa ya yi farin ciki ba fa huwa fasirin bizat wanda ba shi da lafiya wanda duk zai ga ji murya da gada amma ba sa masa farin ciki ba ya ce ko ya ga fuska kyakkyawa wai ba ta sa masa farin ciki ba wai wannan ba shi da lafiya yana buƙatar a kai shi asibiti a ba shi ya nemi magani fa huwa mustajin ila ce yana buƙatar ya nemi magani to kaga duk wannan dai wahayi shedan ne yana wa kala akhar wane ne shi ana cewa jalinos jalinos dai daga cikin sai daga cikin falasifa ne na yunan kafiri ne arni mulhidi wanda bai san Allah ba suna magana ne akan nature kawai suna magana ne akan metaphysics amma ba su san wani abu Allah ba to su ne suke irin wannan magana shine mai wannan magana ta ƙarshe jalinos shi ne ke cewa wanda zai ji sauti mai daɗi ya ga fuska kyakkyawa kuma bai farin cikin wannan ba to ba shi da lafiya ya buƙatar yana buƙatar magani wa an shaɗu fi zalika hamma suke rera wasu baitoci akan haka idza anta lam ta'shaq wa lam tadri mal hawa fa anta wa'irun fil falati sawa wa idza anta lam ta'shaq da ce wai idan kai baka fada cikin komar bege ba komar mutuwar soyayya walam tajrim alhawa baka san ma menene soyayya ba wai fa anta wa ayrun fil falati sawa'u da kai da jaki a daji da ke subhanallah eh akwai shi akwai na shi akwai shi وقال آخر ونقم يتي إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمده idza anta lam ta'shaq wai idan kai baka fada cikin irin wannan mutuwar soyayyar ba walam tajrim alhawa baka san ko menene ce soyayya ba sace fa kun hajaran to kawai ka zama dutse fi janibi sakhri a jikin wani tsata dutse jalmada da tarare wato in kai mutum ne mai jiki da tsumuka da zuciya da jini da waye ya kamata ka ji wannan in kuwa ba za ka ji to kai dutse ne kawai ka koma jikin dutse ka zama dutse wa qala akhar wannan sun ce na maganar ahwas ce kamar da yake cikin ikhdul farid da diwanin sa haka nan wani shi kuma yace idza anta lam ta'shaq wa lam tadri al-hawa wa lam tadri ma al-hawa fa qum wa'talik kibnan fa anta himaru to idan baka san abinda ake cewa gege ba kuma ka fada cikin soyayya ba to kawai ka tashi ka nemi ka nemi dusa ka kama ci don ka zama jaki وقال آخر ونقم سيتي إذا أنت لم تعشق ولم تجرب الهوى فما لك في طيب الحياة نسيب إذا <coughs> بكي أنا سويا با baka san da cici soyayya ba to baka da rabo a cikin rayuwa mai daɗi rayuwa da daɗa baka da rabanta to duk suna nuna cewa waɗannan abubuwa duka ai yana nuna cewa sannan wato fadawa cikin wani makauniyar so wani kyakkyawa ɗaya abu ne tun da waye zai so ya zama jaki waye zai so ya zama jaki a ce jaki ko ya zama da shi da da skararren dutse ne daya to in ko mutum ba ya san haka to ya kamata ya dandana wannan duk abin da suke faɗa ke kenan saboda haka za mu ci gaba da jin wannan har ma gaga ta su har lokacin kuma da za mu dawo kan maganganun ibn qayyim alaihi rahmatullah wajen ba su anka wannan ɗabi'a ce ta ta malamai in suna rubutu wani lokaci sukan bujiro da ɗaya janibin don saboda kada a zo a tare ka da shi a ce to ai ga shi an ce kaza an ce kaza mai anka sai su kawo maka tun kafin wani ya taro maka ya taro da wannan ka rikice ka rasa me za ka faɗa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته